أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحim za mu ci gaba bayan dai ya haɗu wa'azoji kuma ya haɗu irin mutanen da mutuwa ta kabre kala-kala yadda yin na ƙarshe dai ɗan adam da kowa ba ne mutuwa zai ce shi ne zai ci gaba yake malmaru illan mutara wala wartaka ufuk as-sama'i bi sirrin lan yukhlali yakhsun takallafahu as-suraya was-sara والجسم طول من خفيف خيل والروح كان نشوءه ولزوءه من ذلك الملئ العلي الأمجد فيهن ذات لأرضه بتسفل ويهن ذات سمائه بتسعد to shi ne ke malmar shi ɗan adam ba komi ba ne in launin tsara dama Allah ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma mai mandiri yana cewa a yannan barat tahbir bara'an min ad-dula fashibhu al-aqal mulka ladayhi aqa'u ya ce ya kai dan kasa ka halarci ku guda daga duniya dan duk wanda an ka jima masuwa zai kama da dan jaji shine zurfin durbin duniya kaga a wannan bana ne dan kasa ga wani wuri kuma ya ce malmar illan ba na bai zama hace dan halaka duk dai kusan maganar guda shi su ce wala wuri ta ƙada ya hawa uku sama'i sasannin sama da sunyanin da tsari shine kwaranga lam kula da ba za a dawo masai ba duk dai mutuwa zai yi أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة cikin suratu Ali Imran wani mawaƙi yana cewa yin da suna daga Nabiya ya ce wa man haza asbabal maniyati yalqaha yace duk wanda bi sauran mutuwa to zai zanta ko da ya nemi tsani na sama da kwaranya to shi dai shafin shi dai dan adam ta tallafa husurayya tarsuwa ta kewaye shi shi ne tauraron na wanda ke a kaza da biyan da aka ciyar da hausa wassara da ƙasa bai sama bai ƙasa bai cikin ƙasa kuma bai sama فالجسم شيك جسيمين zina an talice shi ne min khasisin hirmidi دجلاك كسكنت تلاك يا خفيف الخرم دي من دين الله اللازم شم يسيني تقول لي كلكم من آدم وعالم من سبا وليه سيك وريني كان مسيره فأريا تيتاك تنسي ونزيره بسنسي شديد من ذلك الملائي daga yawancan jama'a ne na mala'iku al'aliyu madaukakan al'amjadu masu girma ana nuhin majazan Allah ya ce kun ya kun malakul mautul malakul mautul ladhi yukila bikum mala'ikin mutum da an kawo muku mai su kuma an ce huwa huwa mai cika zancen majazan ne kenan Ko kun ya zata to lokacin da an ka shirya na mutum rai to yanzu ga rayuwa ga jiki yanzu an bar jikin namun bai na to shi ne ce ba ka wancan shi ne jiki to sun ne yana karkari da arziki da kasa to ma shi ne mun halaka na sun ɗin da ta safulin da yi kasa kasa dama can an ce a yi rami wanda zai koya yarin mutum da yanzu a alifi hibratun taktumu ra'ihatuhu ya kalma uhu min asiba ya canza ba wancan shi kore in na kware in ba na kware ba ko ya sunna yana karkari ni sama'ihi ga sama ta yi bata saboda da hawawa in na kware ne a sa su cikin gilli ne in ba na kware na ba cikin sujjin ta sa akwai matsala ke walmar dan adam bai nahu ma amma na tsakanin sama da ƙasa ɗin makafata don tsoron furkacin rabuwa shi dai bai nan shi bai nan an da inda ba kowa ba ne wannan kuma da tafiya kabitin wadda ke jewa shi ta tafiya na wannan an samun kalmar kazafi a jihi mutum ba abin da yi ba fi kini da wuri wanda adda tsaye almuku ido wanda ka sa zama kenan mai tadda zan matsayi da aka cewa ba zama ba tsaye inda harkar kabari ke dama shi kabari babu abin da ya shi tsoro sai da na usman wata rana yana buɗe kabari ya kama kallo ne sai aka kuka a ce sai da na usman kai da yanzu ke tsara sirabi na jiranka aron ayyuka na jiranka da hisabi da sauransu yanzu kuma haka kuka don kabari ya ce abin da ya sani kai kuka saboda in yi kyau ba ya fi kyau in yi muni ba ya fi muni kamar ta ya faɗa sannan ma'aiki ya ce ma ra'aitu garan kaɗu illa wal kaburu abu za'urihu ban taɓa ganin wani abin kallo ba da za ka kalla da ɗai face kabari ya fi shi ba daɗin kallo da kabari wani rana cikin wani to wa ruhu shi ruhu din nan naka ga nafsu ga ruhu rai kenan to lokacin da an ka talice ka an ka aza maka shi ta an tilasta ka an yi da a ba shi da ziri shi wannan ruhu din don me za a ba shi da ziri na birran aikin da alimnawa saboda tafiya mai nisa amma fa sai ga shi ba ya da wani ghaira min zai wa ba a ba su guzurin ba shi ruhu dama da an ka saka ciki ne Ya ka ce to kai aikin kare idan kai aikin kare din nan shi dama ruhu ba ko ne zai bar cikin sa nan yayi sama in kai na kare shi ke nan zai baka nan kasa ka shi gara ba ta alƙawarin zafin zuriyar musamman in ba kai na kare ba shi ya wuce ai kokarin mun kokarin na azanin lahum to nan da gudurin da aka ce mutum ya yi gari kuɗi sai hatta an buɗe za a tsariyar mai da duk nauyi dama ikku sikilin shadid shi ne nauyi mai tsanani da in yi gudurin za a kadan mai duk nauyi ne na zunubai wayu kaffa anhu wayu fakka yake wayu fakka ba kaffa ba wayu fakka za a walwale ƙuyuduhu na ruruwa an hudar gare shi wai duk wata matsala za a walwale na ita idan kayi wannan guzurin gare to sai zan baka yi wannan aikin ba sa dalilin rashin yin aikin da an ce ka yi guzuri da rai da ba ka yi ba na kaga mutum ya kama tafiya rasita irin tatat muƙayyadi wanda an ka samu da bauriya an samu kala kenan kenan aikin ka na ibada yana tafiya hawaii saboda ɗaya ba ka guzurtar da rai ɗin ba بام الله تسلى بل بعث بني ما كان يكسبون ران الشيء قاس على قلوبهم فلا بل ران على قلوبهم ما كان يكسبون انسكنون من بلسكين فمن نسكن زهد معاصي الله إن كثرت عليك فصل عليك فصل الانبعاث yace sabon Allah idan suka yi maka yawa su sabi sabon Allah ko wace irin baraka kana ya shiga ai da kai to ko za su toshe hanyar zagura ga aikin ba'a ta Allah gare ka kamar da ta cikin littafin shi Abdullah ce igon baki baki zai fara a iya zan kamar tukunya baka jirin duka kara zunubi sai ya kara sun da inda ya ba rai mai da zuri ya yi maɗa zai ci gaba da nisa fagun da za a yi maɗa za a zartar da a duk da wata ci da wata can da ya ɗauko an hudanta gari ne bi ta wutun saboda tuban da ya yi hatta ya uda ha inda ya koma ila safari zuwa ga haranta kama gudi kamar da an ka fare shi kawai ne wani da tu'un buki kuma duk dai da abubuwan da aka yi ne zai faɗi in yi guzuri da rai wai Allah za a ɗaukaka shi a ɗaga shi sama min hudu da ramin alhudu da shawarar rayuwa ilal Ola a kai shi matsayi babba bi ta'alluqin da ratuwa da abubuwan da shari'a ta yarda da su wa takhallujin da dabi'untuwa da dabi'un da Allah ke so dama takhallaku bi akhlaqillah وكم تخلقوا بأخلاقي فإني أنا الصبور أنا الحليم وتزروا كما تزلزا جيرا دجميا جن دبيئو زيا بدبيئو قري بدي أمتنين ورين يبزري da wutarsa kuma za a tsarkake shi a tsarkake shi min hamai da gaba kalla Allah allabi bar saga huwa da ta gawayi da shi da ta'annasin da da Allah da tawakkushin da kiwa da mutane da tafarri da samun kaɗaita sai zan daidin komi da ya samu kaɗaita ya samu halwa yana ganawa da Allah duk dai sakamakon ya ba rauni da gusuri ne waɗanda Allah ta yana su wa yumar da za a yake dab'ahu da mutane duk dai kina ya ce daga ya daɗi ya ji daɗin duk abin da ya kusa za a taimaka mu yi ko Allah za a kwallantar da jafi hukarhi idanu na za mu sa mu idanu ne kwalli da tazakkurin da tunanin alƙawalin da ke korin Allah Ina na su bura dukkan bikun gada. to kuma alkawali na farko kuma ma'aiki shi ƙara mana ta wannan alƙawali ta hanyar halittai ne da tafakkurin da tunanin ayoyin Allah don mutum ya wasu sai inna fi halke samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar har karshe an ce la ne ya tafakkaru ka kaga duk da tafakkuri da wannan ayoyi Allah da mai sun so su bakara ta wannan aya mai sauri. ya tafakkuri kuma da bincika ta shi ne bibi al'amurra ne yanayi ne duk da in yadda rai da bibi duk za a mayar da abubuwa to shi ne zai faɗi halin ɗan adam walmar su dai wanda mutumin da an kace ya yi guzuri din nan masurufu an lullube shi da su san ƙarshe gafa a hubba mutumin ha an lullube shi da su duk tirafi da ni'imta sun wa'ata rahmahu da ni'imta allazi abinda shi ke nan zafi ainihi ne huwa shi murtadi za a halaka shi an karibin nan kusa ba da tudu abu sai za ta ci shi ne jiki Ɗan adam ya shagalta su dai ya ni'imta jiki gyara jiki ne mai kyau ba matsala bayan haka da yi kuma yana mai tozarta ma laifa ya furahu ya furahu abinda ba zai ishe ba bayan duk ma'ahu tare da shi ba zai ishe ba nan tare da shi alamar da romoji da bisa ga su da ya zamun na farmari da wamanni shi ne zamani da wamanni shi farmari shi ne ruhu shi da ma ruhu lokacin da ya sama zai jira an tashi alkiyama da an busa sai to ya lake ne in wuce in aljanna kan aure kamar jakin daji ne ke nan dan adam kusa ma sun nuna jakin daji na ya hika don kai an azama ta kalli shi ko ba azami ba sannan lahira shi turɗa za a nesa ko ko ba turɗa za a nesa ta ba to shi ne ce tun walakar zara ala lisa amma mai kafirin min jin wa ɗin su da hunkulo min laye kafu na biya da ma yi min laye su na biya da ma azar min laye su na biha ulai ka kal an ani kari gwani hun abdallah ulai ka hun alghafilun amin ibn balhum adallu sun ma hibaciyar da bisashin to na lahu matan bai da himma da shay'in da komai shi jakin baji illa tibamal qasdi fi al musakkara shine ya ɗibi kara ya ruga baki shi ake don haula lullubi da in toki ne sai aiki ne ya kare kwanta ya sallata ta towa rana to shi ne zai ci gaba da tausaya mutumin da ya kama da haka ya ce wai hakaitun ina tausaya mu almusharrifi mai ɗaukakawa min hafifi da kaskantacce muhimmi mai girma na kaskantacce shi ne nafsu abin da ɗin jismu ɗin wa mudullu mai kaskanta bi sharafi ma'abici ɗaukaka al'asiri wanda an da kishi shi ne mai asali al'aƙa a tabbatacce shi ne ruhu ɗini kuma duk abin da kai mai aiki shi ne za ka gani ta in khairan fa khair da in sarran fa sharru kuma zai ci gaba da cewa kai can wannan mutumin ita ya haƙiƙi kuma kai can mai kiyaye man huwa kha'in wanda yana cin amana da sadaqati ga abuta shi ne ruhu kana tare da shi sai a yi maka munga, ga sai ka bar shi dole maha'ulu kuma kai sun mai zambatan bilwudu wanda ke so ne safi mai horanta so al'atlabi wanda addawomani shi ne ruhu kenan ya rike yanzu aboki ya sa wancan na shi ko yanci al'akhillau ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin ranar lahira masoyan juna suna kin juna يوم يفر المرء من أخيه إني وعدي وصعد سيدنا أما بند ما تشعر مع الله ولا يسأل حميم حميمة to kaga ruhu shi ne abokinka na kwarai za ku da shi shi jismi nan za ka bari kuma kai sun wani bayan mutumin da ke sai da matan hurul aini wanda bakin su ya baki kirin ya yi in kwarin su ya yi kwari kwari isanan masu kyau kurraban masu yawan kunya urban masu yawan su ga mazansu shi ne can urban aka rama cikin suratul waqi'a to da ne zai sai da matan da aini da azumin da kashi don sabar da kashi ba da sababiya ce da sabar da mu bayyana wanda aka tsantsantar su wanda zai koma sai tafi tura da cikin turba shi ne jismi abin da aka nuna ana yanzu da gyaran jiki ne yanzu ta batun ibada Allah wadda ibada Allah ita za ta haifar mai ya samu matan hurul ainihin wani ma yi gyara jiki ne saboda kai sai ne su yi su nan da zai mai sallah ba ko kai ne kai samu sallah da ya gyara kaga dai duk dai da azumin waje ne ya hurhura da matan hurul aini kuma har da kai sun walewa rabi'ul mai sun sabo da hawa hansa ta sun da da mai kwana kuma mai angaji shi ne kwanan da filin dalalati cikin dare na bata khalidin mai hoganniya mai kabra da kai bi mai kai da kayan su ne hannu yin mai yawa fushi shi mai tsananin fushi shi at-tahammul fi shi cikin ɗayan wata mutasallitin mai tsaurin kai wa muzarrabin mai kai da kayan shi ne muzarrabi na zai zanika fi mai tihi ga tsananin hauta ta ana ce mai wawa an waku mai tsananin wuta ke mutaladdidi mai tsananin husuma shi ne alatul fasani shi ne wani nan nasu ne wasu baka ta talatin duniya ko shi da Allah alama fi kalli wa alatul fasani ta zina alatul fasani din fa'inin mai wayo mai kai hankali basirin masani ne na kiɗin mai bincike duk dai duniya da duniya ya san abu karami ya san babba inda a kwara ta yana ganowa inda harkar duniya ta ba wasa duk da ilimi yana shiga na zamani don ka akware shi hmm. amma mutazafilin ya ja rabkana ya rabkana fi dini inga lamari na addini ne ne mutaballiga nan tabbali shi daga addini hmm. amma ga harkar duniya ba zai daba jahili ba ne hmm. masani ne ko kaga akwai matsala harijan mai tsananin hussu ne idan ma sima idan an kai alama da hassan jawohi idan ma sima jawohi idan an kai alhorma alama da alhorma ce hassan in ana son a ɗan ce mai ba ɗan gidan su ne, zan yi kuku ana ɗan nuna ba kowa ba ne, nan kan yanzu yana kushi. amma wai za yi samu idan an kai alama ga ilahu ta ba addinin Allah matalici ne to wannan mutum saboda rashin kishin addini ne lamin harabe da zai hushi ba duk ka ga yana hushi yana busa hanci shi an ka taba mai ban ka taba addini su suna bayan ba su mutane sun sun da mutane kullum magana guda mutakafilin mai jan kasala an kulle haƙƙin ga kowace gaskiya ajizin kuma wanda ya kasa duk dai an kulle haƙƙin mutashammirin mai zazzage ce? muna kokari ya fi kulle nan dukkan abin da yake ɓanna ne budulin duk kuma kaskantaccen abu ne sai ta hodiya da za a yi ba zai yi wasa ba amma in gaskiya ke taimakon addini su ne baya musulmi yana gare shi ne ɓartake yana gare shi ne yana ɓartake. ne yana gari yana abawa ma'ana ya ce daga yana yawatawa yana kai da kawo fil buluri cikin ruɗi muzawilan suna mai tagwabce shi ne ina ka nuhi yana ta wahala wai duk dai fil buluri to ni suka wahala na ta zuwa amma an buguddin don bai da makayamin lu'a'il kusurin dangarangon makayan baki dole su ya samu dukiya shi ayi halar da suke yi sannan hankali ba komiya wani ba kuma daga cikin mugun aikin da suka yi wai biyu min aba a yi biyu ne biyu ne rubayi ne wai biyu yana tozarta mastafa wa rabbul aisha abinda matalicin al'arshi ya lizinta mai ya kallafa mai min sa'ayin shi ne aiki da amurin ma'adi na da amurin makoma ta yi wata akudu da mazuwa ta shi ne malafan ta ce ce lahira duk dai a ɗafa bayanin ne to duk yana ya talatu to sai kamanta wanda mutum da wasu mutane biyu shi ne mace guda biyu guda ana nuhin da ita duniya guda ana nuhin lahira shi ne ce misalin wanda mutum dai ba kun gane wace biyu kullatai ne wanda an da masoya biyu in mata biyu a rubutun akwai mai yawan so ga mijinta urugan a ba ke jamin ta urugan husaratin mai yawan kyau zai gama tsiragul halilu fadaman masoyi duk wani masoyi yana son ta wani shi mai son kowa kin wanda ya rasa mun ji mace guda kowa na son ta wa haiza nunin da ya fitattar tsohuwa in bi mai magai su ne mai kan kajeli irin tsarfin nan masu tsohu ne kuma makirat wa mikin yadda da kaga ta ce garin ka wa mikin amma duk da haka duk da sabuwa ce ha duk da tsohuwa amma wa mikin mai tsananin so ne lihabi da wagga ya tattan mai magai to kuma ko tana so ne ta tsare sai ce kuma wasu shuddu da ya ce farukun mai tsananin ne ko ba ta so ne ka za a so zuwa ke to sai ta wanda ka so ne ko yana son ta haini sai ce faruki? mai tsananin ki ce tilka ga waccan dama kai da farikun farukun mai ki farikin eh, alfarar kenan kuma ita din alaha ya tana bisa ga so ne lan yi da wanda ba a kace ba ma'ana da ta bushe ba tana so ne to ne misalin bibin nan yau ga kyau mai yawan so ga mijinta hadaman masoyi ta ce lahira tana so ne za ta son shiga wuta amma ko bai son ta ita ko ya fitattun da tsohuwa mai magoyin nan mai kyau dumi mai kanka ni? to ba ta so ne don me sai ta gama gwada shi sai ta kashe shi na'am amma kuma mugun sun suka yi ta duniya Allah ya tsare mu shi ne ke lauka na din da yanzu mutum mai hankali ne la'aikana wallahi da ya tabbata annahu cewa shi ma kana bai ya kasance in sha an talice shi ne ba ila makan dan zaba an da duk don masa wa ma khalaqna as da wal arda wa ma bainahuma badila aya ce to kaga ma usha babila wa wanda afa sittum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un kalla ina ba haka bane wala lil khuld fi dunya ba wai dan ya dawama cikin duniya an ka halicce shi ba innaka mayyitun wa innahum mayyitun wala kuma ba dan wai al'aishin rabi rayuwa halakakka ba daga an mutu shi kenan ya kuma ta kasance a ƙasa ita an mai nisan aiki ratin ma'ana nisan rayuwa ce da ya mutu shi kenan nan kare ba a tasi sai suna cewa in ya illa ya suna duniya wa ma'ana hangin kusin da shi ne wa kanu ya kunna ya ni suna kunna turaban wa zaman a ina na makusin a wahala wani al'awwalin Allah ya ce kul innal awwalina wal akhirin la majnun ila mutatin ma'lum kun cikin suratul waqi'a sannan san ayyul lamar al anna khalaqa min nutfa idha huwa khasimun bi wa daraba lana masalan wa nasiya khalqu wa qala man yulzamu khayran قل يحييها الذي انشاها اول مره هو بكل خلق عليم zuwa da ƙarshen sura kaga dai sun da dauke da an mutu zai da suka taho suna ta cutar musulunci sun sun dauke da an mutu shi kenan ba za a tashi ba to ɗan adam ba an tsarice su don al'aishar da halakakkar rayawa ba da ya mutu ya kuna ta kasance a ƙasa ta hanyar nisan aiki da ya mutu shi nawa za a tashe shi a mai hisabi dan daga lemun sha an talice shi ne fil'ari cikin ƙasar nan la mustaudinin ba don ya gidan dance ba zaman mai mazanni lakin sai dai ne ya abu da don ya ƙetare na hawa za ka mu ji hawa can mu alƙawanta da hankali suke lafiya kun ce duniya ka mata gari ba au adiru sabini ko mu ke sarra hannu kamar yanzu mutum na bisa titi ya kai ashirar tsakiya ka ga dole haɗin shi ke su ƙetare to haka mutum a daidai shi da ki duniya ka ga duk ya ra'ayi ya ra'ayi sai da bayan zai ci gaba zai siffanta ɗan adam cewa da shi da hankali ya rayuwa ce kamar dai wasu mutane ne waɗanda an ka sa halifa cikin kasa don a gani ya zai aikata to sai da ba za mu yi wannan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Thank you.